Ma'assasatul Abdul Fadil Abbas ta shirya taron da take gabatarwa na tsawon kwanaki uku duk shekara a Abuja. Taron wanda ake yin su a lokutan maulidin Imam Hussein alaihi salam da Abdul Fadil Abbas da kuma Imam Aliyu Zainul Abidin alaihi salam. wanda a rana na farko ranar talata uku ga watan sha'aban aka gabatar da ƙayataccen maulidi da walima domin tunawa da imam hussein alaihi salam sannan ranar laraba wanda ya yi daidai da hudu ga watan sha'aban aka gabatar da taro na musamman domin tunawa da gwarazan shuhada na mu'assasatul abul fadlul abbas inda aka gabatar da display domin girmamawa ga su shuhada na mu'assasatul Abbas. Sannan da daren ranar aka raba kyaututtuka ga wasu daga cikin iyalan shuhada sannan da daddare aka gabatar da ƙayatattun majalisi domin murna da ita wannan ranar na haihuwar Sayyid Abdul Abbas. Ranar Alhamis biyar ga watan Sha'aban shine aka yi katamar taron da aka gudanar da maulidin Imam Aliyu Zainul Abidin. Taron wanda aka gudanar da shi a ɗakin taro na Merit House da ke Maitama Abuja, inda aka gabatar da kareti na musamman daga Imam Ali Shatokan Karet da kuma display daga Kashafatul Imam Mahadi. sannan a taron an gabatar da paper presentation akan gwagwarmaya sabon shafi wanda malam ibrahim kano ya malam ya gabatar insha Allah ga waɗanda takardar ta je ga hannunsu sun ga taken da kuma wanda ba ta je ba taken takardarmu ta wannan maulid ɗin shine sabon shafin gwagwarmaya mahangar mu'assasar abulfadul abbas alaihi salam bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala muhammadin wa alihi at-tayyibin at gabatarwa a yanzu da harkar musulunci a ƙarƙashin jagorancin shek zakzaki hafizahullah ta buɗe sabon shafi a cikin tafiyar da take na ƙoƙarin riskarta zuwa ga hadafinta haɗe da riskar da ma'abotanta zuwa ga hadafinsu na samun yadda Allah a nan a babin gabatarwa an yi ƙoƙarin ciro mana ko kuma yi mana matashiya akan hadafin harka da mu harka haɗuka tana da hadafinta wanda yake a buɗe da duk wanda suke cikinta da wanda suke kewaye da ita cewa hadafinta shine tabbatar da addini a wannan nahiya tabbatar da tsari na gudanar da rayuwa a wannan al'umma ɗin ko wannan nahiyar ya zama addini ne yake tafiyar da kuma amma ma'abutanta a koda yaushe shi ne gayan murad a gare su shi ne samun yardan Allah to a a wannan hali da ake ciki da wannan harka islamiyya ta bude sabon shafi wanda kalma ce da aka fara jin furucinta daga jagora hafizahullah lokaci ne da dukkan ma'abotanta ya kamata su yi hange a cikin wannan tafiya su kalli shafuffukan karatun tafiyar da aka wuce sannan su yi hange a cikin sabon shafin da aka bude. don fahimtar karatuttukan da ke cikinsa lokacin da aka sanya tafiya ko kuma wani al'amari aka kalle shi da fasalin littafi to duk lokacin da aka juya wani shafi to yana nufin cewa ba an watsar da karatun da aka yi a wannan shafukan ba ana nufin ma'abocin karatu ya rike abin da ya karanta a zuciyarsa domin zai mashi amfani wajen fahimtar shafin gaba da zai karanta wanda ko ka ko ka so za ka rasa shi amma in kana da to lokacin da zai buɗe sabon shafi zai hangi wannan kalmomi da suke kan wannan shafi ya karanta domin ya fahimta a gaba ɗaya akan dukkanin shafi karatu akan shafuka ana son a samu fahimta idan fahimta ta samu sai aiki da wannan karatun ko kuma fahimtar da aka samu to a fahimtar karatuttukan da suke cikin wannan shafin haka ne zai ba su damar da za su iya shiryawa a tunani da ayyuka don iya sauke nauyin da yake kansu don samun nasarar su a wannan tafiya nasarar 'yan uwa ko kuma ma'abota wannan harka shi ne samun yarda Allah ko amma za su samu yardan Allah ne idan sun taimaka sun yi hoɓasa, sun sauke nauyin da ke kansu na yin aiki domin tabbata addinin Allah to mu sani wannan takaitacciyar takarda ba a yi ta don ta fayyace komai ba akan sabon shafi kenan sai don ta haska wa matasa su yi hange mai kyau don gyara basirarsu a wannan yanayi mai muhimmanci ma'ana wannan takarda ɗin tana ƙoƙarin ta fitar da mahanga ga matasa ne domin ya zama cewa an sami gyaruwar basira a wannan yanayin da muke ciki mai muhimmanci ma'ana a wannan sabon shafi din a wannan yanayin da ake ciki muna da buƙatar samun faɗar basira ko kuma tunani mai faɗi domin mu fahimci aikin da yake gaba mu sannan malam ishaq misau ya gabatar da jawabi akan ita ranar wanda za mu ga da imam hussein da imam ali ba su da laifi da ya wuce sun ce allah za a yi kamar yadda maulana alama sun ibrahim zai ke an cewa shahidi babban laifin shahidi shi ne ya ce zai bi allah wannan gwada shi ne laifin shahidi ba shahidi yana da wani laifin don tsohon nan laifin sa shi ne ya ce zai zai bi allah da haka shi a duk lokacin da ya ga wani mai gyara to duk yake shi wanda musulmi din zai taka masa wurki saboda zai hada shi cin duniya da tsinke ta haka a yunkurin sai ya ga ya ci duniya da tsinke kuma sai ga sai sai ƙarshen sa ta zo don haka har kullum a zanen da ba su taɓa yarda da musulmai ba ana masu gyara ba da haka da sun ga mai gyara to za su tashi tsaye su sai sun kai da wannan mai gyara ɗin domin shi ne zaman lafiyar da haka imam Hussein alayhi salam da imam Ali Zainal Abidin laifinsu wanda shi imam Hussein aka cire kansa shi ko imam Ali Zainal Abidin aka sanya masa guba ya shahada laifinsu shine sun ce a bi Allah laifinsu shine sun tashi sun ce gyara laifinsu sun ce a yi adalci da haka har kullum wannan dai shi ne ainihin wato saƙon an gane da haka zamanin da imam alidin adadin ya samu kansa zamanin wanda ke kiwo da sarakuna na banu umayya wanda kuma sun zara ainihin tun da kuma sun buɗe jikokinsu ba su da wani in da su lashe su shekar da jina duk da jinin da suka shekar a karbala bai ishe su ba bai ishe su ba wanda suka yi a karbala bai ishe su ba dai ba suke ci gaba da shekar da wannan jinin kuma ba su fata da haka sai ganin tun imamul alizar albinir matakin da ya ɗauka shi ne dole ɗauki mataki na zaunar da kansa da tarbiyyantar da kansa da suke tare da shi da kuma ɗura musu ilimi ta hanyar ainihin wato addu'o'i domin ya zauna ya karanta ɗin ba wato ba zai yi ba ya samu faraga da karantarwa ba saboda ne saboda an riga an sa masa ido kullum jasus ne suke kai komo a tsakanin gidansa da unguwansa jasus ne kullum suke kai komo wanda mataki ya ɗauka ko me yake yi ko me yake gabatarwa don haka sai to ta sigar addu'a to wannan siga ya isa da wannan sako din shi ne aka samu sahifa sajjadiyya eh, Allah shi gafarta Allah ya saka da alkhairi eh, jawabin malam ya eh, kira hankulan zuwa ga wasu abubuwa malam ya dauko jawabi akan wannan maulidodi da ake yi na imam Hussein imam anzal al-abidin da abul fadl wanda in kullu lura sun haɗa tarihi a makarantar karbala gaba ɗaya sun yi sharing karbala ga baki daya to kuma akwai wani abu mai ban al'ajabi da rundunar imam sai ta yadda ta zama akwai manya akwai yara akwai jarirai akwai mata akwai masu sarauta misali akwai dai jagoran tafiya imam Hussein a ciki wanda imamin zamani ne akwai irin abul fadl abbas wanda ya zama kashin bayan tafiyan ya zama kashin bayan jagoran ya zama kashin bayan duk wanda ya samu kan a wurin ya zama hop din imam ya zama hop din mabiya imam yadda imam yake ganin sa a matsayin hop haka sauran waɗanda suke gurin suke masa kallo a matsayin hop to darasin da za mu duba nan shine a tafiya irin ta addini a tafiya irin ta addini to akwai manya irin su habibu ibn muzahir wanda a yankinsa a inda ya girma shi shugaba ne na kabilan da yake ya ajiye wannan ya zo yin abin da ya fi zama masa alkhairi shi yasa ake cewa shi yasa ake cewa wato shi shahidi ya fi kowa wayo kwanan nan na manta joseph na yi karo da maganan wani malami wanda yake magana akan wayo na shahidi yake cewa shahidi ya fi kowa wayo ta yadda ya yi ciniki tsakaninsa da mahalicinsa kai tsaye cinikin da an wato an tallata ta ma kowa amma ba kowa ke iya gane ya kamata ya je ya yi wannan cinikin da shi ba duk duniya in kai ciniki da Allah ka yi ciniki da wurin da ya fi komai garanti yanzu in aka zo aka ce ko nan yanzu in dami business idan da ni ne za a yi business to karfin gwiwan daban inda wani wanda ya fi na amana ne karfin gwiwan ya fi wanda za a daura mu to ina ga mahaliccin amana ne to shi shahidi da Allah ya gaya musu cewa inna Allah shara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi annahumul janna sai ya lallaba ya je da Allah kuma abin da ya sayar din in ji malamin ba magana na bane wani malami ne ya kawo wani abu ne wanda ko ka ko ka so zaka rasa shi amma in kana da hankali zaka saida shi ne a farashi misali a ce wani abu ne shara wa yake barin shara a gida kazani to shara ne kake so ka fitar ka samu gurin da aka ce in ka kawo sharan ka za a baka kudin da ya fi na dinari to duk wani mai hankali ina ya nufa da sharan shi to shi shahidi faran nan mutuwan nan ka je ka yi shahada ba ka je ba wallahi sai ka tafi amma sai ya zaɓi ya ba ya bada ran wato ba wai kawai ta tafi a banza ba a ce kenan wa'adin ka ya kare a katar da Allah jikan wani a'a sai ya zaɓa ya bayar da ita a mafi tsadan farashi kuma da mafi alkhairin abincin ya miƙa wannan ya mai da shahidai wato waɗanda suka fi kowa wayo to tawagar imam husaini tawaga ne na waɗanda a zamaninsu sun fi kowa wayo da hangen nesa a cikin tafiya kamar yadda na faɗa akwai irin su habibu na muzahir wanda eh, ya zo a ruwaya cewa lokacin da ya zo sai sai da zai da zainab ta ce ta ji kamar muryan shi ko wani abu mai kama da haka aka ce mata lalle shi ne ta ce a isar mata da gaisuwan shi a isar mata da gaisuwan ta zuwa gare shi saboda babban mutum ya gini mai mamu sai da girma na hakika ma ya zo ya tsaya a gaban tagora a rundunan akwai irin su sai da zainab waɗanda suke tura 'ya'yansu su ce ku cire mu a kunya ba a ɓoye su ba ku cire mu a kunya kar a je kiyama babu akwai eh, eh, kisan da ran so na bayar wanda da na ji nake cewa da na iya waka ma ni da na mai sheka waka amma in na bayar yanzu na san kilan muna da mawaka wani kamar yadda na faɗa cikin eh, tawagar imam akwai mutane kala kala akwai sistoci akwai yara to akwai wani yaro wanda ake kiran shi umar bin janada al-ansari da mahaifin shi ya nemi izini gurin imam Hussein da ya je shahada to imam shi yakan fara zuwa jikin kowane shahidi da imam ya je jikin shahidin sai yaron kuma ya zo ya gaya wa mamman cewa mahaifina ya shahada sai mahaifin ta je ta karɓo silken mahaifin ya ta saka ma yaron wacce shi mahaifin ya je nemi izini darasi ga sisters da ya fita ya je neman izini imam Hussein ya ce masana ba zai taɓa yiwuwa ba ba mahaifinka ba yana ka zauna a zama mai kula da mahaifinka ya ce ai sun zama magana da mahaifiyan shi a ƙarshe dai mahaifiyan shi ta masa ado da silken mahaifin shi da takwabin mahaifin shi da ya tashi shiga bibi sai ya buɗa hannu kun san in yaƙi ta yi yaƙi jarumi ya yi jarumi in ya fito buɗa hannu yake ya ce wane ne ya ke shigo ko to shi sai ya buɗa hannu yake cewa amiri husaini wa ni'mal amir yana gaya ma makiya cewa sa Husaini kuma wani imar Amir ban san da fasara wani imar Amir ba madalla da shugaba irin nashi sururun fu'adul bashirun nazir yace kuma Aliyu wa fatima walidai ali da fatima iyayensa hal ta'lamu lahu min nazir shin za ku nuna mun wani kamansa a cikin halittu babu nace da na iya waka sai mu mu ce amiri zakzaki wa ni'mal amir sururun fu'adul bashirun Muhammad da Hamid da sauran ɗannansa shahada a yayin shi akwai wani kamansa cikin halittu? To dan haka, dan haka, insha Allah mu a ɗan wake mana wannan abu. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu daman kasancewa kamar abul fadil ma malam hafizahullah. Allah subhanahu wa ta'ala karka canza mu da wasu mu Allah subhanahu wa ta'ala ka sa mu iya haɗa ido da shahidan Karbala da Abul Fadl da shahidan Gellesu da Sayyid Ahmad cikin izza muna jin cewa mun yi abin da ya dace wa sallallahu ala sayyidina nabiyina Muhammad wa alihi sayyid zakzaki muslihi mu'min liman husaina kaji kadiri jikan ba, mujtaba sayyid zakir ni shine shugabana layyacin shugaba sannan aka yanka kek tare da walima sannan aka yi addu'a aka tashi ƙarshen rahoton kenan alisajjad tahir abs